وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل kuma renonka da kai mani ba tare da ka bautar da ni ba duk da cewa kana bautar da banu isra'ila wannan wata ni'ima ce wadda za ka iya yi min gorinta da gaskiya amma wannan ba zai hana ni in kira ka zuwa ga allah ba